العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع ما سوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na Sultan Star Abubakar da ke a nan a Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau litinin sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul hajji kuma jiya muka fara mun tsaya aya ta bakwai yau za mu tashi aya ta takwas wa minan nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له الدنيا خزي ويذيقهم يوم القيامة عذاب السعير يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قال mun fara karatun suratul hajji jiya kun mun yi bayani suratul hajji wasu ayoyin ta ayoyin makka ne wasu ayoyin ta ayoyin madina ne kuma mun fara magana game da ayoyin da muka ci ayoyin makka ne sun fara da ya ayyuhan nas kuma Allah ya kafa hujja da ta da mutane da halittar mutum da ya yi tun asali babu shi aka halitte shi daga tobaya aka halitte shi da ɗigun mani ya koma gudajen jini ya koma tsoka a aka busa mai rai da cewa zai iya tada matacce haka Allah ya yi amfani da cewa ƙasa ita ma tana bushe ya saukar da ruwan sama sai a ga ta girgiza ta kumbura tana da kowane abin ƙayatarwa kala-kala cewa wanda ya yi wannan lalle zai iya tayar da matacce Allah sai ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin cikin mutane akwai mai jayayya game da Allah ba tare da wani ilmi ba wasu malamai sun ce shine annazar bin al-haris ɗaya daga cikin manyan mushrikan makka da yake ta jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa minan nasi man yujadilu fillahi daga cikin mutane akwai masu jayayya game da Allah digeri ilmin ba tare da ilmi ba wala hudan ba tare da shari'a ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskasuwa ba wata shi ba hujja gare ba aya gari ba annabi sallallahu alaihi yana karanta mai ayoyi da suke magana game da Allah ayoyi da suke magana game da ɗaukaka Allah ayoyi da suke magana game da tashi alkiyama shi kuma yana da jayayya bai da wata hujja daga littafan shi babu kuma kan shi ba su gaya mai ba babu wani dalili kawai bila bigari ilmin ba tare da wani ilmi ba wala hudan wala kitabin munir muka ce irin wannan har wanda yake yake jayayya game da wata matsala amma jayayya ta yi babu hujja za ka kawai babu shari'a babu ilmi babu shari'a babu littafi bayananne na iya shiga cikin haka zaka idan malamai suka faɗi wani hukunci da yake suka ce hukuncin Allah ne daga littafin Allah aka ɗauko, daga suna annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauko? bai kamata a samu mutane da ba malamai ba suna jayayya da su ba wani ya ce wannan abu bai yi daidai da hankali ne ba dole sai abin da ya daidai da hankalinka ba idan aka ja aya kace ba ke daidai da hankalinka ba ko aka ja hadisi kace ba bai daidai da hankalinka ba to hankalin naka ne bai kai ba shekul islam ibn taymiya ya wani littafi da ake ce madafu ta'aruf bainal aqli wan naqli ɗunguje cin karo tsakanin hankali da kuma abin da aka cirato na gaske cike yake tabbatar da wata ka'ida idan hankali ya saba ma wani nassi to ko dai nassin ne bai inganta ba zai yi in hadisi ne a ce bai inganta ba cikin qur'ani babu ayat da bata inganta ba ko kuma hankalin ne ba na kwarai ba don kake duk kasance cikin masu jayayya ba tare da ilmi ba baka da wata shiriya kai ba cewa za a yi ka buɗo wani littafi ka karanta babu ba ko kuma kana ya buɗe littafi karanta wancan ya karanta maka aya Qur'ani wancan ya karanta maka hadisin mazu Allah sallallahu wanda ke ba za a hada ba duk wanda ya jayayya da da a cikin Qur'ani duk wanda ya jayayya da hadisi ingantacce yayi jayayya da gairi ilmi ba tare da ilmi ba wala hudan kuma ba tare da shari'a ba don abin nan da aggarai ba ilimi ba ne, ko da ilimi ne game da Allah ya siffanta wasu shirya da ce musu ilimi ne ilimi amma kuma ba ilimin kwarai ba Allah ya ce lokacin da annabawa suka zo musu fari hubi ma inda hun min ilimi, sai suka yi farin ciki da abin da gare su na ilimi abin da gare su kawai suka gaya ya ishe su sun ga kila suna da wani ilimin yau da gobe suna da wani ilimin sanayya sai ƙwar'ani ya zo musu da abu sai suka yi jayayya don kakka yadda ya kasance cewa tunaninka ne wani theory ne da ka karanta wani general knowledge ne daga reka wani abu ne da ka jiya zai sa ka mai da aya Allah ko ka da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka ka yi jayayya bi gairin ilmin ba tare da ilmi ba wala hudan ba tare da shari'a ba wala kitabin munir mun karanta a cikin suratul anbiya wanda bai sani ba tambayar da ya sani ya kai fasalu wahalar zikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce saniya isbihi ya juya wuya ne ko ya juya baya ne ne su malamai sun fassara da haka billa an sabilillahi domin ya fata suwa daga hanya Allah wani yana karanta mai aya Allah yana karanta mai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta mai abinda har daidai sai ya juya kawai ya tafiya ce kaka yadda ka san cikin masu haka kaka yadda kai girman kanka kana yi dai lokacin da ake karanta Qur'ani na na kamar ni faɗi a baya yanzu duk tafsirin nan da ake sa cikin rediyo cikin azumin nan na kowane malami da kowane wanda Allah ya ba basira akwai da bai sauraron kowane kawai lokacin tafsiri ya zai zai kunna lokacin labaru ya zai kunna ya ji labaru ko ya ji labarun wasanni ko ya ji wani tim aka canye ko wani tim ya canye kaga wannan ya isfihi ya juya wuya ne ya juya ya ba da baya ga inda ake kira ne ana hayya alal fala inda ake kira ne ana ka zo ga abin da zai tsarsar da kai ana inda ake kira ne ana cewa zo ga abin da Allah ya ce game da kai liyudilla an sabilillahi domin ya fata suwa ga hanyar Allah Ya Allah ce lahu fid dunya khizyun anan rayuwar duniya yana da kaskanci wa nuziquhu ya da walakanci shine khizyun wa nuziquhu yawmal qiyamati azab al kuma ranar alkiyama zamu ɗanɗana mai wuta mai kuna ita ce wutar jahannama kun gana Allah ya ce liyudilla an sabilillahi domin ya fata game da hanyar Allah babban lalacewa ne ya kasance kana cikin masu fatasuwa game da hanyar Allah akwai wani yana zunubi amma zunubi ne gare shi ɗaya ka tsayawa wani kuma ɓatarwa yake yi wasu a'immatun ala abuwa bi jahannam kamar da annabi ya ce shugabanni ne du'atun kai du'atun ala abuwa bi jahannama masu kira ne zuwa ga kofofin jahannama wani bata shi ke mata kira wani shi batan yake aikatawa ba daidai ba ne ya kama hanyar lalaci ba hanyar ba daidai ba wanda ya shi bacewa wanda ke kira zuwa ga hanyar fata wani yana nan ba abin da yake illa kiɗi yake sawa a hansar ana biya ne ya tura ma mutum waka ya ba shi naira hamsin ko naira ashirin duk lokacin da mutum ya ji wannan kiɗin da wakan sai Allah ya rubuta mu wancan zunubi yubilla an sabilillahi kenan yana suwa daga hanyar Allah wani fina-finan batsa yake sawa wani yana sai da fina-finai wani yana sai da fina-finai na banza ko kalla ko sai ya kalla sai an ba shi zunubi za ka kakka dai kasance kana cikin liyu billa an sabilillah wani gidan rediyo zai budawa ko zai zama shugaba kawai ta sa waƙoƙi mutane na ji da kiɗe-kiɗe na duk wanda ya jiya sai an ba shi zunubi kawai liyu billa an sabilillah kakka taɓa yadda ka zama cikin wanda ke zama bu'atun ala abuwa bi jahannam gara wanda shi yake sako da wanda shi ta hanyar shi mutane da yawa ke sako duk wanda ya samu wani kiɗi ya saurara bayan ya san kiɗi haramun ne to duk wanda ya saurara ta rubuta mai zunubi ne duk wanda ya bude gidan giya ko ya bada gida ne ana haya ana sai da giya to duk ko ko sha giya gidan sai an bashi zunubi duk wanda ya bude gida ana karuwanci ciki ko ya bada gida haya ana karuwanci ciki duk akai sai ya samu zunubi wannan akwai bambanci da bismillah wa minan nasi man yashri lahwal hadith eh wannan wanda ya saye kenan to wanda ke sai suwa ma muke magana ana yau <laughs> wanda shi yake sai suwa wani ya ce gidan giya sai kwalba daya wani kuma shi ba da hayan gida ne a sa gidan giya akwai mutane da yawa wasu su ce wai mu babu ruwan mu, wai babu ruwan mu, wai kasuwanci muke wannan mugu mugun kuskure ne mutum ya gina hall wai hall wai kuɗi ake biya ne ana zuwa ana fati maza da mata wai sana'a yake cir da sana'arka sana'arka ba ta yi ba ka ja kanka lalaci ka ja kanka walakanci ga wasu sun yi kuɗi da yawa sun fika kuɗi kuma ba da irin wannan sana'ar suke ba za ka ba daidai ba ne abin da kake hall ya gina wuri yake bai wai event haya sai kasance maza da mata ne za su taru nan wani za a yi wani bikin kaza kuma shi za a ba kuɗi wani a hotel yake da shi amma zai ba mutane duk wanda ya zo hakan lalaci zai iya ba shi ya yi wannan ba daidai bane lihu illa an sabilillahi domin ya fatas ga hanya Allah kakka taba yadda kana wata hanya ta fita suwa ga hanya Allah ko fa'idar wa'azi shine mun san mutanen da da haka suke suka ji wa'azi Allah bai sa girman kai cikin su ba kuma suka daina suka canza akwai mutumin da na sani a Sokoto wanda da abin da yake yake kasa yake a waƙoƙi yake sa mutane a yake sa mutane a hansan kawai yaje wa'azi yaji ba daidai bane kawai yadda yana yanzu Qur'ani yake sa mutane hadisi yake sa mutane karatu yake sa mutane kuma wallahi yana ya bunƙasa yanzu kuɗin da yake da su yanzu da bai da shi don Allah ke azantawa wai ga ma ka bude wajen event da ake tara maza da mata ana rayuwa sannan za ka samu sannan kana jahili ka ce mutane wai kasuwanci kake yi duk suka yi kudi suka kasuwanci wa gaya maka da irin wannan suka yi kudi suka yi kasuwanci akwai masu kasuwanci na halal wanda kudin su ya ninninka naka abinda suke samu ya ka naka zaka wani girman kai ga ta niyyar irfi kawai juyawa yake an gaya mai baya tsayawa ya saurari wai shi neman kuɗi yake wai ci sana'a yake to ko wai sana'a ka kadi ba ka gani a wannan sana'a kana fata suwa hanyar Allah ne ko kana shirya suwa hanyar Allah in ya kasance sana'a ka tana kai ka fita suwa hanyar Allah ne ba baka kama hanyar kwarai ba kama hanyar kwarai akwai sana'o'i da yawa wanda in kai kuma Allah zai sa maka albarka ciki Allah ya ce zalika za a ce mai ah, wani ziku yau malkiyamati rana kiyama za mu ɗanɗana mai azabar hare azaba mai kuna azabar wuta mai kuna zalika bima qaddamat yadaka ace mai wannan da abinda hannayenka suka aikata ne a duniya kai kai haka ayyukan ka ne ba zalunta ka aka yi ba wa anna allaha laysa bi wallahi lil abi Allah ba mai zaluncin bayi bane Allah ba zalunci kai ba kai kai a duniya kuma a duniya lokacin da kake yi Allah ya tadda wasu bayi ne da suka ga ma ba daidai bane girman kai kai wuce iyaka kai don shi wannan sakamako ka same shi Allah ce wa minan nasi wa minan

al ya kawo wani asar yace daga sa'id bin jubair daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yace wa minan nasi man ya'budu allaha ala harfin wannan ayat ta sauka ne akan kana rajulu yaqdumul madina mutun ya kasance yana zuwa madina mutum daga kauye bayan annabi ya zo madina sai mutane suka dinga zuwa madina inda shike suna musulunta fa in a tuhu, idan ya zo madina sai mata ta ta haifi gulama ta haifi yaro wani ta jat kailuhu kail dawaki ne suka haihu kala sai ki haza dini tsare wani addinin kirki ne addinin kwarai ne kaga ina shiga ga ayyarin da kuma ga dawaki na sun haihu wa lamtalin lam idan mata sai bata haihu ba walam tuntij khairuhu a dawaki ne basu haihu ba qala hada dinu tawil kace wannan mummuna addini ne tun shigar da ni kaga abin da ya saman tun shigar da ni babu abin da ya saman sai Allah saukar da wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi daga cikin mutane akwai masu bauta ma Allah a gefe daya gefen alheri kawai in ya samu kudi ya samu jin dadi ya ce wannan Allah ya taimake ni wannan addinin kware ne haka ake so ai ne rayuwar musulunci wa ina sa wa ina sa ba khairu nidma annabi idan wani alheri ya sami lokacin da yake bauta Allah sai ya ji dadi ya nutsu da shi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi idan fitina ta samai sai ya juya akan fuska tai khasirat dunya wal akhirah wannan yayi hasarar duniya da lahira khasirar duniya wal akhira wannan yayi hasarar duniya da lahira Allah ce zalika huwal khusranul mubin wannan shine hasara bayyananna har yanzu an rawaito daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa akwai wani bayahude da yazo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yace aslama rajulun min al-yahud wani cikin yahudawa ya musulunta a Madina bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fa zahaba basaruhu sai idanu ne suka tafi sai bayan ya musulunta sai Allah ya jarabce da makauta wa maluhu kuma dukiya sai suka tattafi fatasha'ama bil islam sai ta sha'um da musulunci yallaka ma musulunci ta shiga da ni addinin musulunci shi yasa ni makauce shiga da ni addinin musulunci shi yasa shi yasa dukiya ta tattafi fatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙala sai ce akilli annabi a ɗaya jinkirin musulunci na zan ɗaya zuwa wani lokaci zan dawo in koma shiga ne magana akilli wata ɗan jinkirta mai har gaba faƙala sai annabi ya ce mai innal islam la yuqalu addinin musulunci ba a jinkirta ba mutum ka ga ka zo ka shiga ciki faƙala sai ce ni lam usifti dini na khairan ni ba samu alkhairi ba ga wannan addinin da ni shiga zaba basari ga idanuna sun tafi, wa mali da dukiyata ta tafi wa waladi kuma 'ya'yana sun rasu faƙala sai annabi sallallahu alaihi ya ce mai ya yahudi innal islama yasbiqu rajula kama yasbiqu an-naru khabat al-hariri wal fiddati dhahab yace mai ya kai wannan ba yahudi musulunci yana wanki mutum ya tafiyar da tsatsatai kamar yadda wuta take tafiyar da tsatsan karfe ko zinari idan ana wanke karfe da wuta ana sake kera shi ko zinari ko azurfa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayat cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin cikin mutane akwai ma'amud ba su bauta ma Allah a gefe ne kawai gefe jin daɗi shi ya shiga addini ne domin a samu fa yana sabahu khairun idan alkhairi ya same shi idma annabi sai ya natsu amma wa in asabatu fitnatun idan fitina ta sami mutum in kalaba ala yi, sai ya juya akan fuska ta ya koma saba ma Allah ya koma makafircin da ya kai da wannan kan hasirar duniya wal akhirah Allah ce yayi hasarar duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin Allah ce wannan ita ce hasara bayyananniya ka kasance kana zamne da addini ne domin ka samu wa minhum man yalmizuka fi Allah ya akwai masu yi maka lamzu su ne maka yawace su ne maka nune game da sadaka ga yana an kawo su abinda suke yi an kawo a basu Faina ina wato min har in an ɗauka an ba su lokacin aka ma sadaka kai annabi ka ɗauka ka ba su yadda fa in lam yutau minha idahum yasqadun idan ba a ba su ba sai su dinga kushe kakka yadda ka shiga wani aiki na addini domin ka samu ba aikin addini domin a samu bai yiwa ya kasance kana cikin addini ne ko shi kan shi na musuluncin ga shigo ne domin ka samu kuɗi domin a baka domin kaza sanan bai wa wani aiki da aka yi don Allah wa'azi ne ake karatun Qur'ani ne ake wani abu ne aka yi aikin agaji ne aka yi wani abu ne ake na hidiman masallaci idan kana ciki ne domin a samu in an ji ka bari an ba samu ne ko kai an samu ba a baka in kai haka ba daidai bane wannan hali ne na irin wannan bayhudin da ya shiga musulunci akan haka musiba ta samu ya juya akan fuska ta Allah ya tauka san mai da aya wannan irin hali ne na munafukai kamar yadda Allah ya gaya muna cikin suratul tauba zaka dole ne mu tsarkake niyya duk abinda muke mu yi saboda Allah kaka yadda a ganka kana wani aikin Allah domin a samu wani aikin Allah domin a baka kuɗi don shi aka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam an je yaki wanda aka kashe domin shaja'a domin suna ne ya fita a ce ya yi jihadi ƙarfi ga rai shin ya yi fi sabilillahi da wanda aka kashe riya'an da wanda aka kashe domin kabila ta yi wanne ya fi sabilillahi ta nabi ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yi jihadi domin kalimar Allah ta ɗaukaka, shi ɗaya ne ya fi sabilillahi kudi bi karkara bawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya ja lizamin taguwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina har aka kai Khaibar ya shiga aka yi jihadi da shi fi sabilillahi bayan an tara kayan ganima sai ga wata riga da yake so kawai tsoke ta ya tsoye aka ci gaba da yaki sai aka kashe shi sai sahabbai suka ce hali allahul janna ma jalla da shi ya isa aljanna bawa annabi sallallahu alaihi shi ya jawo taguwa ta tun daga madina har khaibar wajen tafiya kilomita 150 shi ya ga yayi jihadi an kashe shi sai annabi ya ce kalla innal ghallata allati shal inna inna shamlata allati ghallaha lakashtailu alaihi nara annabi ya ce ko alama wannan rigar da ya sata tana ci da wuta ga jikin shi saraka mutum bai kasancewa cikin aikin addini yana son a bashi wani abu na duniya don a ji suna ne don a ce malami ne don a ce ya fi kowa iyawa ne don a ce murya ce ta fi zaki ne don a bashi mota ne don a bashi mashin ne don a bashi kujera hajji ne don a bashi kudi ne man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma da yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu ثم جعلنا له جهنم مذموما مدعوما Allah ya ce man kana al ajilata wanda ya kasance aiki ne lahira shi duniya ya kaso shi me zai samu yake so a ajalna la hufiya sai ba bashi duniya amma ba dole bane kowa ba kowa yi haka ake bashi ba ma na sha muna bada abinda muka ga dama ne don ka zo ka shiga aikin addini ka shiga aikin agaji ka fara tafsiri ka za al-ramma ka zan mai wa'azi ka zan dan kwamitin masallaci domin ka samu wani abu na duniya in Allah ya ga dama zaka samu amma sai abinda ya ga dama na sha abinda muka ga dama wannan ba zai saka kowa kuɗi sakwato ko Najeriya don ka shiga aikin addini domin ka samu kudi kuma ko shi liman nuridu sai ga wanda muka ga dama wata wani zai iya shiga a hana mai amma matsalar sun maja'alna lahu jahannama sannan mu sa mai jahannama tsalaha ita zai shigar ta mazmuman matkora yana abin zargi abin walakanta suwa ومن ومن ومن ومن أراد الآخرة alaha ta سعيها ومن وسعى أولئك يدخلون الجنة أولئك كانت أعينهم مشهورا Allah ce man aradal akhirata shi kuma wanda lahira yake so kuma lahira kake so ba zaman ka za yi gida ba wata ha ta ayi hayi mata aikin ta ita lahira dole sai ayi mata aikin ta saboda haka kai kasance aikin duniya duniya ce gaban ka ya kasance lahira ce gaban ka kuma ka tashi kai aiki don shi mutanen da ke shiga musabaka duk da manya-manyan malaman duniya sun ba da fatawa halaccin musabaka bin ba ya ba da fatawa halaccin musabaka bin usaimin ya ba da fatawa halaccin musabaka lajinar da'ima ta ba da fatawa halaccin musabaka lajinoni na manya-manyan malaman duniya da ake zaɓowa na ahalus suna da sun ba da ah, halaccin musabaka amma kuma suna ce akwai haɗari ciki na mutum ya yi ba saboda Allah ba kai kasance ka shiga mutabaka ne domin kai abinda kake so mota kake son a baka kai abinda kake so ranar lahira za a mai qur'ani ikra wa take wa rattil kama kunta turattilu fid dunya ka karanta a daga ka zuwa sama duk ka karanta aya ɗaya ka daga sama ka. kamar da ka karanta da kake karanta a duniya karshen ka ayar da ka karanta ta karshe. haka ita ce ka matakin matakinka a cikin aljanna wanda ya karanta bi kulli harfin ashara hasana ko bi kulli harfin ashara hasana duk karanta harafi ɗaya za a bashi lada goma amma kai kana son harafi ɗaya kida ma naira goma a baka zaka abin da ke tattala ka karanta aya goma ka karanta aya hamsin ba ai ma janja ko ɗaya ba kai maka sudin ka mashin ne ko mota ne in ba a baka ba ko ba ba ku jira hajji ba ka shiga uku akwai matsala shi zawjataha duk wanda yake son rayuwar duniya da kawarta nuwaffi ilai ma malahum fiha zama ba su ayyukan su cikin ta wa hum fiha la ba a tawaye musu ana sun ji daɗi. wannan aya an shahida ba ta aiki waccan aya da muka karanta ita shahida ajjalna lahu fiha ma sha'u liman nuridu wannan aya ta in kai ran duniya zaka samu duniya wa hum fiha la yubkhasuna ba a tawaye musu komai a duniya sai malamai suka ce waccan aya ta tawaye ta ajjalna lahu fiha ma sha'u abinda muka gada dama kuma liman nuridu ga wanda muka ga dama don shi ba kowa ka aikin duniya ya samu duniya ba masu karatun Qur'ani masu musabaka domin a ce a ce a bashi kaza domin duniya domin kaza su ji tsoron Allah gara waɗanda a can suna karanta wararwari na ko walal na ko walal mima ya karanta inda yana neman sani ya fi wanda ke karantawa kamar manshawe wanda ke karantawa kamar sudai wanda ke karantawa kamar kusari, amma ba don Allah ya yi ba wa ya faɗi ba ni na faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ya inganta cikin sunan abi dawud da imam abu dawud ya ruwaito shak nasuddin albani ya inganta shi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu naqra'u alquran annabi ya fito muna masallaci ya samu muna karanta qur'ani wa min arabi wal ajami cikinmu akwai al'arabi mutumin ƙauye wanda ya zo bai iya fesuwa bai iya tajwidi ba wal'ajami akwai wanda ba balare da baubawa bai san bambanci ha'un da ha'un da ha'un ba bai san bambancin ainun da hamza ba bai san bambancin haruffa ba sai annabi sai ya ce muna ikra'u fa kullun hasan ku karanta kuta Bai duk yadda ku karanta daidai ne fa sayaji'u aqwamun wasu mutane na nan tafi ƙarshen duniya yuqimunahu kama yuqamul qidah suna tsaye da shi kamar yadda aka tsaye da kibau in madda biyu ya ɗauko biyu da yi har ƙarshe, in hudu ya ɗauko hudu da yi in shidda shidda ya ɗauko shidda shidda ya ake tsaye da kibau in mutum yana da su cikin kwari da baka da ya ɗauko daidai kowa tsawo ne haka yake amma ya ta'ajjalu suna gine don a ba su duniya wala ya ta'ajjalu ba su yi don a ba su lahira bar su ya suke da matsala amma ku sahabban akwai a arabi akwai na ƙauyacin wanda bai iya tajwidi ba akwai a jami akwai wanda ba ma balarabe bane bai iya ba amma don ya kyautata niyya don haka duk wanda ya kyautata niyya yana koyon karatun Qur'ani bai iya ba sosai amma yana zuwa makaranta shine sharadi kanka dauki wannan ka dinga karanta Qur'ani baka koyo sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyo suke yi inda shike sai annabi sun ce in dai kana haka duk daidai ne wahalar da ka kai ma annabi ya ce almahiru bil qur'ani ma al kiramil barara wal ma safaratil kiramil barara wallabi yutaqiru fihi lahu ajrani wanda ya iya Qur'ani yana karanta shi da kyawu ganiya ya kyautata yana tare da mala'iku wanda ake aikawa shi na safara wanda ake aikawa albarara nagartattu alkiram wanda Allah ke karamawa yace wallazi yuta'ajiru fihi wanda ke in yana karantawa ha'un na bashi wahala kha'un na bashi wahala ainun na bashi wahala lahu ajran yana da lada biyu lada wahala lada koyo da lada karatun da yayi ka wannan ayar da sauran ayoyi irin wannan suna koya mana mu kyautata niyya kakka yadda a same ka cikin aikin addini ba don Allah ba ka tabbata duk abin da kake kai mai ba bada dukiyarka saboda Allah ka basuwa saboda Allah kai mai karantawa ka koyar saboda Allah kai mai karfi da zaka taimakawa kai saboda Allah da haka ake samun abin abinda inda Allah Allah baya son ayi shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi annabi sai ya ce man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi taraktuhu wa shirka duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani don ni da wani don ni da a ce ya iya don kaza talatin na ban ma wancan Allah ba hada shi da shi da wani Allah ya kaka a ce da kai da wani ko a nan duniya kan ba wasu mutum biyu abu daya wanda yake wani yana jin babban ne sai ce na ban ma wani ni kawai na ban ma a bashi to Allah ce ni nufi kowa wadatuwa wai in wannan da yake cewa ban ma wani yana ganin shi ya wadatu sai Allah ce to ni na kowa wadatuwa duk inda aka hada wani da wani wani yake gani ya wadatu ya bashi to ni ya kada da kowa ni nufi kowa wadata za ka na ban ma wancan za ka mu yi hankali mu kyautata niyya mu yi ayyukan mu saboda Allah wa minan nasi man ya'budu ala harfi sannan mu yi hakuri da duk musibar ta same mu cikin mutane akwai masu bauta ma Allah akan gefe daya ko akan shakka wasu malamai sun fassara haka amma dukkanin me ya fassara haka fa ina sabahu kai wa nidma annabi idan ya samu alkhairi sai ya nutsu da shi idan ci gaba da bauta ma Allah wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi idan fitina ta same shi sai ya juya kan fuska tai khasirat dunya wal akhira wannan shi yayi hasarar duniya da lahira dalika huwa al khusran al mubin wannan shine hasara bayyananne yad'u min dunillahi yad'u min dunillahi

wannan shine fata mafi nisa ya ulaman baruhu aqrabu min nafihi yana kiran wanda wanda baruhu a cuta ta yi ta fi kusa daga amfani ne zalika labisal maula wa talashir cir da abin da ya jibinta da abin da ya haɗa kai ne da shi ya kasance a shira ta zalika huwa dalalul ba'id wancan ya da'ula man daruhu aqrabu min naf'ihi yana kiran wanda cutar cutarwa ta tafi kusa daga amfani ne labisal maula kir da abin da ya jimbinta wala bisal ashir kir da abin da ya mai suwa ashira ta abokin zama ne dan uwa ne abin da yake hada Allah tare da shi haka Allah yake siffanta duk abubuwan da ake bauta kuma baya ne cewa ba su amfani ba su cutar suwa Allah ramma Allah ya ce mai cikin suratul yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ما لا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولا dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta kuma bayan Allah abinda baya cutuwar su baya amfane su a wannan ayat sai Allah yake ya cuto su ya amfane su a wannan ayan kuwa yake cutar wadda fi amfane abin da yake nuhi da baya cutar da kai baya amfanin ka in ka je ba ya baka baya iya baka baya iya kare ma sannan in zagi ne kai ka je ka tsibunci ka zagai kace ya gaba abin da zai yi ma mun karanta akwai wanda suka musulunta akan yazo yana wata gunki ne yana tai yana tai sai waɗansu ya zo ya yi mai kashi sai ga ya kasa kare kai ne sai ta sare shi take da ka kasa kare kanka yanzu mujiya ta zo ta yi maka kashi ta ka kasa kare kanka bale ka ce in ba bauta ma to baya iya amfani ka baya cutar wata, nan kuma da Allah ya ce cutar wata fi amfanin domin ka ce rai kuma bayan Allah zai sanadiyar shiga ka wuta kaga ya cuta maka dukkanin cutarwa Allah ya ce su abin da suke cewa amfani da suke muna ai ba ba mu suke ba ba dole sai ya kare ne ba dole sai ya ba mu ba amma haula una inda Allah na su sai su ce ceto inda Allah ai muna bauta musu ne domin lahira suke ce mu sai Allah ya ce kullu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi ku ku gaya ma Allah ku ku ba Allah labari abinda bai sani ba sama da ƙasa subhanahu wa ta'ala amma ya yushrikun sarki ya tabbatar ma Allah Allah ya dauka daga abinda suke hada shi wajen bauta ai Allah ya san abinda yake amfani da wanda yake cutarwa Allah ya san in wa'annan za su yi muku ceto wala tanfa'u shafa'atu shafi'i Allah ya ce wa'annan ko waɗanda su ceto ina annabawa da mutanen kiki ba su ceton kafirai ba su ceto wanda ba su bi Allah ba bale goma ka su cece ku haka Allah ya gaya muna a cikin suratul shu'ara da annabi Ibrahim yana tambaye su yace kala hal yasma'unakum yastad'un qala hal yasma'unakum yastad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu wajadna shi annabi Ibrahim da hankali ya tambaye mutane har yasma'unakum yatad'un shin kun kira su suna ji aw yanfa'unakum ko suna amfanin ku aw yaduruna ko suna cutar da ku haka yanayin kabari yake ko duk wanda ya rasu in ka je ko ka kira shi baya jinka, ka laqad usmita law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi da dai ka kira mai rai da ka ji da an ji ka amma babu rai ga wanda kake kira haka ko wanda ya je wajen kabari ko wanda ya kira wani wali ko wani bawa Allah ko wani ko wani duk wanda ka kira kuma bayan Allah baya amfanin ka ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن ترأوهم لا يسمعوا دعاءكم فكن كرسوا باسجن كرأوكم in tarbuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ko da sun ji ba su ya ansa babu mai zuwa ya ce na jin da kabarin wani na kira shi ya ansa ni wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum idan mutanen kirki ne ranar alkiyama sai su kafirce mabautanku da suka yi su ce samsan ba suka sa ku ba wala yunabbi uka mislu khabir Allah ki ba mai baka labari sai mai tsananin labari ni Allah ne ke baka labari ka kama kanka kamar kiran wani kuma bayan Allah don haka masu kiran wani kuma bayan Allah na mala'ika ne ko na mutum ne ko na waliyi ne ko wani abu ne sun tabe sun yi hasara Allah ya shiryo mu idan mu gaba daya azabu ga hanya madaidaiciya inna Allah yudkhilul ladina amanu inna Allah yudkhilul ladina amanu mun ji abin da za'awa wanda suka kira wani koma bayan Allah mun ji sun tafe sun yi hasara to wanda suka yi imani fa zaka yace ai kai baka kira kowa koma bayan Allah ba ta Allah ce inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilu salihati jannatin Allah zai shigar da wani suka yi imani da aikin kwarai zai shigar da su wasu wasu aljannoni tajri min tahtiha al-anhar wanda koran mu ke gudana kasan wannan gonakin wannan aljanna wannan aljannat inna Allah yaf'alu ma yurid Allah shike aikata abinda ya ga dama Allah ka samu mu cikin wanda ka sa cikin wannan aljannat taka sai Allah ya ce man kana yabu ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makkan nan ba su barka haka nan ba to man kana yabunnu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah man kana yabunnu duk wanda ke tsammanin Allah yansurahu Allah na'am man kana yabunnu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ke tsammanin Allah ba zai nasartar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira yansurahu Allah hu tana kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi duniya wal akhirah a duniya da lahira yana tsammanin Allah zai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabe Allah lokacin da wahayi ya kake mai na wan watanni sai suka ce ubangiji ne ya bashi sai Allah ya ce wa buha wal layli idza saja والضحى والليل Allah bai bakka ba bai ban kwana da kai bai yanke al'amari ne gare ka ba Allah bai bai kwana Allah bai bai kare ka ba Allah zai ci gaba da tartar da kai shine ne yace man kana yahunnu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wallan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda yake tsammanin Allah ba zai nasartar da annabi ne ba a duniya da lahira falyam dubbi sababin ila samai to ya kama wata ya giya yayi sama ya kama wata giya ko wani sababi da yake iya hawa ko wani tsani malamai sun ce bi sababin ila samai wasu kasashe bi hablin minas samai da wata giya zuwa sama wasu ce kuma duk abin da ma yake iya sawa ya tafi sama sun malyakta in yaje sama sai ya yanki taimakon Allah da ke sauko ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ayoyin suna nuna mai kenan ne suke nuna wanda yake tsammanin cewa Allah ba zai dakatar da annabi ne ba to ya samu wani sababi ya hau zuwa sama sai ya yanke in fa ila sama zuwa sama sun yaqta sannan ya yanke nasarar da ke zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam falyanzur sai ya diba ya gani hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghib shin kirkin da ya kulla ya tafi da bakin rai na ganin annabi na samun nasara kullun shin sam addinin da ake ta shiga kana bakin ciki kana jin damuwa in ka hau sama in ka yi bakin ciki ka hau sama ka yanke mana in gwanda ka bakan magana ta ga maka ya ko man kana Allah allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ke amanin Allah ba zai nasartar da annabi ne ba zai taimaki annabi ne ba a duniya da lahira falyam bi sababin ila samai ya mika yajiya zuwa sama ko wani sababi wani tsarin da yake iya hawa thumma yaqa sannan ya yanke wannan rahamar da ke zuwa daga Allah daga sama fal yanzu ya diba ya gani hal yuri banna kaiduhu ma yugib ma yugib ma yagib shin bakin ciki ne a ya yanke da makircin da ya kulla makircin da ya yasa yasa an an an an an an rasa sauka ma annabi sallallahu alaihi wannan rahama ba zai iya ba don haka wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin kazalika kamar haka da ba zai iya ba ba zai iya hawa zuwa sama ba ba zai iya yanki wannan rahamar ba anzalallahu ayatin bayyinatin daga saman dai muka saukar da shi ayoyi bayyananni wa annallaha yahdi man yurid kuma Allah shi ke shirya da duk wanda yayi nufi zaka dama su bar kangaranci su bar girman kai su dawo su bi ko da Allah zai shiryar da su innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina lalle wanda suka yi imani da Allah da annabi da ranar lahira da tafai ne da manzanni ne suka yi imani da kaddara ta alkhairi da ta shari su ne muminai na hadu da wanda suka ce mu yahudawa ne wasabiina da masu bautar taurari wan nasara da nasara wal majusu da masu bautar wuta su ne majusawa wallazina ashraku da wanda suka yi shirka da Allah to sani inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah to Allah zai yi hukunci tsakanin su ya rarrabe tsakanin su ranar alkiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah masani ne Allah mai shaidu ne Allah wanda ga irwo ne aka yi komai ne shine inna Allah ala kulli shay'in shahid komai Allah mai shaidu ne akan shi wannan aya ta nuna mutane gaba ɗaya ba za su kasance musulmi ba za a samu wannan suna addinin Yahudawa wannan suna addinin Nasara wannan suna addinin Majusu wannan suna Sabiyawa, wannan suna shirka da Allah hikima ce ta Allah don shi malamai suka ce baya cikin hikima mutum ya yi addu'a misali addu'a da ake da kunuci a ce Allah ya halaka dukkan kayarai Allah ba zai halaka dukkan kayarai ba ai da hikima ya yi su inda ya ga ma da zai walau sha'a rabbuka la'amana man كلهم Allah a walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a da Allah ya ga da duk wanda abba ya kasa gaba da kowa ya musulunta afa anta tukrihu an-nas ya yakunu mu'minin kai ke cilasta mutane su zama muminai ba a cilasta kowa ya ya ƙarshen musulunci abinda ake ne haka wa'azi ku zo ku bi daidai ku zo ku yi waye baya zai to an ga an kafa mai hujja innaka la hadi mana abarta Allah ya ce ba kake shirya da wanda ka gada ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la hadi ila siratin mustaqim kai kana shirya suwa da baki da wa'azi da jawo hankalin mutane zuwa ga hanya mai kare amma jawo zukata da tilasta musu sun yi kai wannan ba naka bane haka duk mai wa'azi hikima ce ta Allah sai an samu wannan nau'ukan mutane an samu muminai an samu yahudawa an samu kabi'awa masu bautar taurari an samu nasara an samu majusu majusu shine ma cewa Allah guda biyu ne akwai fari akwai baki akwai Allah haske akwai Allah Allah duhu kare akan lalacewa kenan duk sharrin da yake samun kana duhu ne ke yi duk wanda ke ke alheri da ke samun kana haske ne ke yi to dan yake bautar na duhu tunda sharri ɗaya ga rai sharri ɗaya yake yake samun mutane والذين أشركوا دون سكجا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة دكانين سو الله زي فيتي تكانين سو زي شريعة تكانين سو hukunci tsakanin su zai زي tsakanin su سو alkiyama القيامة إن الله على كل شيء شهيد آية تغبت da ita ce sujuda ta farko da ke cikin suratul sajid suratul hajj din nan don haka in mun karanta ta zamu yi sujuda insha Allah bismillah alam tara anna allaha yasjudu lahu man samawati wa man والأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مسلم إن الله يفعل ما يشاء kamar da muka bayani a baya in an yi an yi sujuda ba sai mai alwala ba ba sai mai tsarki ba sujuda tilawa ba sallah bace ba sharadi ne sai da alwala dalili ko ne hadisin da ta cikin sai bukari mun karanta shi ko a wancan shekaran ta wuce cewa annabi sallallahu ya karanta ayat sujuda da ke cikin suratul najmi fasjudu lillahi wa abudu duk mushrikai da annan da kowa da annan gaba ne har mushrikai kowa kowa ya yi sujuda in ba guda ba umayya bin khalab sai buka sai ce ni ka tsire in yi haka ban kai kasa sai tafi dai kasa ta sun shi ma dai kun ga ya sun kuya Allah ya kaskasta shi yau walakanta a yakin uh, badar aka ce fashi cikin rijiya cikin wanda aka kaskasta to malamai suna kafa hujja da cewa ko wata aida suke cewa tarkul istiftari fi mahallil ihtimali yunazzalu manzilatul umum yunazzalu manzilatul umum tunda aka karu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zai yi wani da alwala zai yi wani bai da alwala ba dole bane duk wanda annai yana da alwala aka yi sujuda aka taso annabi bai tambaye kai kana da alwala ba tunda bai tambaya ba yana nuna ko wanda bai da alwala yana iya yi ina ba ta mun fahimta ko sannan kuma ga wanda ba musulmi ma sun yi kuma gaban shi kuma kuma ya bari saboda haka ah, ana ana yin sujuda sujuda ba sallah bace yayin sujuda me ake karantawa سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أصلى الدريكما فتبارك الله أحسن الخالقين طيب Allah ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man shin baka ga Allah wanda as sama da kasa duk suna mai sujuda ba ko na aka tsaya kowa ya shiga mutane da kowa ya shiga ciki wanda asama sama da kasa kowa na yi sai Allah ya kebance wasu abubuwa ya ambace su saboda wani muhimmanci da suke da shi sai ya ce wa shamsu baka ga ita ma rana tana wa Allah sujuda ba domin akwai masu bauta rana ta ga mun ce ko rana da kuke bauta mai ta ma Allah take wa sujuda wal qamar akwai masu bautar wata ta ga cewa ga watan ba shi ma Allah yake wa sujuda ba wan nujum ga cikin mun karanta tabi'awa wanda taurari suke bauta ma ta Allah ce bar ko su taurarin Allah suke wa sujuda ba wal jibalu wash shajaru da duwatsu da kuma itace mafi yawan gumakan duniya gaba ɗayan su ne ko da duci ko da icce ta kuma su bauta ba duci da icce ba ku ga ko duci da icce ba su ma duwatsu su ma Allah suke wa sujuda ba waddawabu da dabbobi su ma Allah suke wa sujuda akwai masu bauta ma dabbobi ko ba a yi sati ko shekaran jekil ba yawa bayan jikin sai ga wani bidiyo na masu bauta a Facebook ne gani na masu bautar shanu amma wannan shanu wakan da dubara sosai sowa suka yi fashe su duka sai ta aza kawarta a facebook da gani aka kalle da 1.6 miliyan ko wani abu sai ta aza ta yi sabon mutu albarka ka ta sa ta hodar ta gaba ta shahi bayanai in ya tashi ni abin da ke ban mamaki in wani koma zuwa sai ta koma azawa abin kamar da kake wayarwa ka san ta fige eh, wai ka a ayi eh, tara sa mutu albarka ne ɗaya bayan ɗaya kuma komi ba su ci wallahi komi ba su ci na ta faɗuwa da wasu cikin su haka wai izgili nake musu ni ne musu dai domin ji hankalin su nace kana cikin masu na gani na ga fito wanda masu bauta maberaye cikinsu bera an yi wani gida gudan gudan babban insha Allah zuwa Najeriya babu girman gidan da ya girman wannan irin gidajen da aka nuwa kana kallon irin central London manya manya India ne kawai bera ya ci su ake bauta ma ga sunan sun yi dubul dubul dubul ana ba su madara ana ba su abinci sai ga mutum ya shigo sa kaɗan kaɗan ya sassa da yana ta kuka ya duka waya da suka tana kanka ba shi tsoro kaka hirgita kanka hirgita suke sun su gudu sai to kaɗan kaɗan ya shiga ya yi waye abin yabban mamaki ga dariya ga ban mamaki sai na da wasu indiya sai ce ke ni kike bauta ba shanuwa ko bera sai ce bob duka juɗe <laughs> ko bakin gaskiya take ke nan wallahi bakin gaskiya take ke sai ce ko kai ba zai gare ba ko wanda ni wanda shi ba ni shi kuma muna tare da shi yana da shanuwa da ake ce mai kowa yana da ya da kokari ga yake zaka zare tambayar ce me kake bauta ba sai ke bauta ne yace duk ba shi ke bauta ba yace yana da abin da ke bauta ba kika ce ya dauke min wada shi ne ya gwada min shi yayi jinin bayani ni kasa gane ba zan ba fahimta ka bauta mai kamar ta cikin wallet kuma ka sa shi baya ka danne ba yadda shiga wanda yake bauta ba cikin wallet ne yake to wadda wa ta ku masu bauta ba shanuwa da masu bauta ma beraye da masu bauta wata abin da ke wata wani dabba da kake bauta ma to ita ma dabba Allah take wa juda wa kasirun minan nas mutane kan da yawa cikin mutane suna wa Allah sujuda ga mu mun yi Allah ka sa mu cikin su yanzu yi ma sujuda sai Allah ce wa kasirun haqa alayhi azab amma da yawa sun ki sujuda azaba ta tabbata gare su akwai wanda cikin mutane su ba su sujuda to su azaba ta tabbata gare su sai Allah ce wa man yuhinillah duk wanda Allah ya walakanta fa malahu min mukrim babu mai karama shi babu mai girmama shi inna Allah yaf'alu ma yasha lalle Allah shi ke aikata abin da ya ga dama don haka kuskure ne bauta duk ina abuwa suna bauta ko duk da kake gani ko dan adadin yayi kangara inuwa ce tana bauta ni Allah yake mana cikin suratul nahl ya tafayyu bilalu wa yamini wa shimal da farko aya wallahi yasiru man samawati wal ardh ah, ba أولم يروا إلى ما خلق الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتبين ظلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمال مسجدا لله وهم داخلون Allah ya ce ba su gani ba duk abubuwan da Allah ya halitta a wani yahu ila ma khalaqa Allah min shai ba su ga komai da Allah ya halitta ba ya tafayyu bilalu wa anil yamini wa shama'ili inuwa ce tana karkatawa gehen dama da gehen hagu da safi inuwa ta yi can inda sabani inda rana ke fitowa in rana ta yi yamma inuwa ta yi gabas sujjadan lillahi duk sujuda suke wa Allah saraka ko kai kai girman kai inuwa ka za ta yi za ta yi ma Allah za ta yi ma Allah sujuda shi mai bauta mun wani Allah shi bai da matsala duk abin da ka bauta ma bai da matsala amma in ka ce Allah sai zaka bauta ma shine matsala tai don shi annabi Ibrahim lokacin da ya ga rana ya ce hada radde bai da matsala da su falamma afalat qala la uhibbul afile lokacin da ya ga wata ya ce hada raddi bai da matsala da su lokacin da ya ga taurari ya ce hada raddi bai da matsala da su amma yana cewa Allah ya ubangiji ne aka samu matsala kawai matsala don me zaka bauta mai shi dai amma shi ni in wannan wata yake bauta ba in ka bauta ma rana bai damu ba in wannan rana yake bauta ba in ka bauta ma rana bai damu ba don haka suke haɗe kai gaba ɗaya su yaƙi musulunci tun asalin musulunci kawai wanda ke bisa musulunci shi suke wa hasada shi suke gani ya kama hanyar da ba daidai ba bancin su ne ba daidai ba Allah ya tabbatar da mu a daidai za mu tsaya ana ayar sujuda gobe sai mu tashi aya faɗa hadani khasmani tasamu fi rabbihim daidai Allah ya ba mu lada Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin a lokacin da ake itikafi ba lokacin caci ba ne itikafi shine yankewa da dukkan lamarin duniya a koma ma Allah hatta da ba cacin ba duk da karatun sahihul bukhari wasu malamai suna ganin ba a yi kun lamarin duniya ne ko amma cacin ne in na don dole dole ne wani abu ne wanda dole sai an yi to babu laifi ana iya yi amma cajin da kai da wani kana ina ina itikafi cikin ma ka lalata ka lalata itikafin ka da kuma ba kai lokacin ba ma itikafi ne kake ba kana zama ne kana ta cajin da shi wannan baya halatta lamura ne duniya baya yi duk wanda zai shiga cajin ina ba shi shawara in wanda ba a bukata ta ne kai ya shiga da waya in wanda ana bukata ta dole dole ne ya kashe data in kuma dole da data ake nema ne to kai ya shiga bin ko ya bari hasa da ba a bukata ta in dole sai kai whatsapp dole sai kai cajin dole sai kai baka yankewa da na abu wa itikafin me za ka yi don haka itikafi shine ka bar duniya ka fita batunta annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi tufunta itikafi annabi sallallahu alaihi wasallam kana iza da al ashirin al-awakhir shadda mi izarahu wa ahya laylahu wa da alahu annabi yana tsawon gyamco ne ya tadda iyalai ne ya raya dare ne wadda shi ake ce mai kafi ba ka shiga ba kana karatun bukari ko musulim ko kana karatun azkari ko risala ko alari duk an ce kakka yi to ina ga ɗauka kuma chatin kana magana da wani kana dariya kana tuwa emoji na dariya da emoji na na sadfest a ba'ai wallahu alam wani cewa malam wai ko akwai da ya nuna cewa idan mutum ya karanta على الشتاء الشمع القرآني الشمع العربي إذا ما جاء ثلاثين من وقت الجمعة آه وابو أن حديثي ده إن قلت هكا والله تعالى أعلم kuma yace ba kara malam lafiya da ilimi mai amfani ne yace tambayoyi da yau za a kai wa mata da zuwa yace bacci ya kwance ni a cikin masallaci bayan na yi sallah da wajen lahalar bayan na yi sallah ba a barci bayan ya taɓa wani abu ba tuna da na yi barci ba sai bayan har an yi rasa ƙoƙi takwas na tuhashi ne da hukunci hukunci ka kawai ka sassafa ka fita kawai ka je ka sake alwalla ka dawo kai sallar magariba ka dawo kai sallar isha'i sannan ka bi in an abi ya rage na tarawih ka bi inda rage baka abin ka kai dai amma duk wanda ya tuna bai da alwalla da lokacin da ya tuna bai da alwalla da lokacin sai ke yanke sallah ba bai ya kara ha ajima ba da ya tuna bai da alwalla sai ya yanke sai ya yanke sallah wallahu ta'ala ala 我今天晚上吃了一碗面筋，晚上吃一碗我，筋，晚一碗面筋，今一碗面筋，中嗯，今天晚上一嗯，今天晚上吃一碗面筋，晚上的，一碗面筋，晚上吃一碗面一碗面筋，晚上吃一碗面筋，晚上吃一碗面筋。嗯，今天晚 malam tsoron hajji da suka rage malam a bayanan da karatu ko a hajjin da malam ya wuce. Ta haikyo, kaga an sami kuka da kika sau ta yin ta. Wannan tambaya kawai ce a rinjiye a rinjiye a wata kamera Allah ya rinjiye da jikin kwaya kuma wani cikin sarki da zuwa da su da kuma kada ya zuna tsakayar wani a jiya. Kama da rabu makallu, kama da rabu mahalli.

الموجود الذي يدرس عليه الأشياء والله تعالى كما كما تجد سورة الشعراء والسنتري ولد لمن يدرى أيضا أول سورة نتفكير يريد على على تفكيرنا نتفكير وانا نصر الله عليه جماعة كامل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم